ci gaba da wannan karatu na wanda muke gabatarwa a cikin wannan littafi na musharkar suna. muna gabatar da wannan karatu kamar da kuka sani kowace su bayan sallar da aka a wannan masallaci na jima'a na a jiku birnin kebbi yau wannan su biyar ga watan shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna roƙonka Allah ka taimaka mana kai mana jagora Allah ka taimaka mana kai mana ƙarshe mai kyawu Allah ka taimaka mana ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ayyukan mu duka Allah ka anshe kuma ka ara da abin da duk kaka so kana yarda da su ka ƙara mana imani da lafiya da ya mana damuwa da bakin ciki ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka shirya mana ɗayanmu ka shirya mana matayenmu da zuriyarmu baki ɗaya da mu da su Allah ka taimaka mana ka raba mu da sabonka da sha'awa yi duk abin da zai ta da mu ga addinin ka Allah ka raba mu da shi kuma ka taimaka mana Allah ka girmama maka da ka wulakanta ka ɗaukaka maka da ka kaskanta mu ka wadata mu kada ka talauta mu ka ilmantar da mu kada ka jahiltar da mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin babu babu idza kanu ta taqaddama al-imam wa waqafa al-akharani khalfahu saffan wal mar'atu tasukku khalfal rijal wa hada wasan darasin wani shekaran jiya idan abin nan mutum guda ya yi sallah tare da mutum guda sai muka kawo hadisin abdullahi bin abbas da ya kwana gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya tashi da dare yana sallah bai niyyar limanci ba amma sai abdullahi bin abbas ya yi shi sai sun kai sallah annabi ya yi jami'in na shekaran jiya in ba kuma ce ba muka kara gaba muka dawo muka ake umar wajen allah wato yana sallah shi ma wannan aidin lalibina a lalibina wata wata min masaud ya ce da kanta ala umar bin al-khattabi bin hajira na shigo wajen umar da rana ko jattu yusuf bin husaini yana nafila wa kuntu wara'a sai na tsaya baya gare shi na bi shi don mai jami'i jami'in nafila fa qarraba ni sai ya jawo da yau kusa da ni hatta da alani ya ga abu har ya sanya na daura da shi an yamini wajen dama ta falamma a yarfa'u lokacin da sakataren gwamnatin tarayya ya iso malam yarfa'u ta akartu ni mamamu sai ya jaye daga gehen liman fasa fafna wa ra'abu mun ke sau baya ne ji shi ma umar ya yi sau ya yi jami sallar nazila dukkan su ba wanda ya faɗa mana ko nazila raka ana sun ke amma shi abdullahi bin abbas cikin wata ruwaya ta bukari ya ce annabi ya yi raka a biyu sallama ya koma raka a biyu sallama ya koma raka a biyu sallama ya koma raka a ya sallama ya koma raka'a biyu ya sallama ya koma raka'a biyu biyar, sallama sannan ya yi shafa'i da wuturi a goma sha biyar wata ruwaya ce raka'a goma sha hudu suka yi jami'i da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wato ana sallar jami'i sallar nafila ana yi da daddare ana yi da rana duk sanda ka samu dama da kai da mutanen ka koyi ta yi babu iyaka babu wani kayyadewa ce gagora ka a nawa zakuri to Allah ka ce maka mana kai mana jagora yau ko darasin mu idan mu suna mutum mako yanzu kun je wa yanci hadisai ku aje su ku yi guzuri da su game da jami'in sallar nafila to ga wasu nan ka ne a kabara na umar bin abdulaziz arfashani a kabara na alkasim bin jafar alhashimi a kabara na abu aliyu اللؤلؤي أخبرنا حدثنا أبو داود سليمان بن أشعثي حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن فضل الثاني قالوا ودنجا مشهورا ملما حديثي بلا أقصنتي حدثنا خاتم يعني ابن إسماعيل حدثنا يقول ابن مجاهد أبو أبو أبو حرزة أبو حرزة ana ubada ta bin samit bin ubada bin samit ana ubada bin walid bin ubada bin samit qala ibn ubada ibn samit radiyallahu anhu yani ya ce na jabira mun tai wajen jabir ya ali ibn abdullah mun tai wajen jabir ibn abdullah Kala, yace sirtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajen. mun tafi na yi tafiya da ni da manzo Allah wajen wani yaƙi da muka je wajen wani yaƙi ba kada ma yusalli sai annabi ya to fa kama yi yusalli sai annabi ya tashi tsaye yana sallah da annabi ya tashi tsaye yana sallah wa kana wa kana alayya burdatun yana da bargo tare da shi da habtu wa khalifu bayna dafaiha na yi yana so saba tsakanin ɓangarorin ta wato ke falantar birni ba ta da ke ba barwa wakanin laha gabarin ita wannan farko na tana da gabarin nau'i na abin nan kusari to shi ke a kwa abin nan kwa na kastuwa don haka sai ne juya sama ta koma ƙasa sun makalar bai na tambaya sannan na saba tsakanin ɓangarorin na tunaye da halagin sun ma tawaka su alaiha sannan tawaka su wato ai eh, ni takaita don abin nan ni sa mata dan waka su haka lata lata su da don kasta fadi sun mace sannan ni zo hatta kunta an yi tare rasulullah har ni sai wajen haunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ni ba ya ce wajen yaƙi suke tare da manzon Allah ba sallar farilla ta suka yi ba shi yasa ba a kira sauran mutane manzon Allah yana wuri na yin iski su sai na bi shi sallah na tsaya wajen hauni ne su aka zabe ya kama hannuna ba a dara ne ya jawo ni baya a sa a kama ni an yami ne har ya tsaye da ni wajen dama ce wada ibn sahari sai ga ibn sahari ya zo hatta kama an ya tsari shi ma sai ya yi wajen haunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadna bi yadi bi yadi sai mun ka kama hannuwa ne biyu jami'a gaba ɗaya mun ka jawo shi hatta a kama na to fa akhadna bi yadi ya kama mu da hannuwa ne biyu jami'a shi manzo Allah ya kama mu biyu ya jawo mu ba hatta a kama na farko wai sai shi mu baya gare wa kana mai ruwaya ya ce waje Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mu kuli manzo Allah ya ce ga yana kallo na da gehe da gehe ido ne wa ana la ashuru ni ban sani ba yana kallo na hatta fadin tubi handa bayan na gane ni shi da kallo fa ashara ilayya an attadir bi hasi min ishara maganan nan da kai labari tun da ya yi wani to daura shi ga kunturan bi ha! biha ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sada maza Allah ya gama sallah kala sai ya ce mini ya jabir kai lafaika ya rasulullah kala sai ya ce idan kana an idan tuwa na da fadi yana da tsawo wa kala bai da to kai ladani ka ba tsakanin bangaren dama da na hauli wai za ka na zai ka in matsatsi na ba abin na fashdud alahatarka ka daura shi ga kunkuronka in ya zama bai da kawo bai da kawo da wajin to ka daura ga kunkuronka kun gani wannan hadisi ma ya tabbatar da annabi ya yi jami'in sallar nabila kamar wanda kun ka gani ya yi sallar da wajen yaki ake shi da sahabbai ne duka tare suke sallah amma ta farilla na da kuma ya koma can yana yin abin da shi dai kun ga waɗanda sun iske su biyu kuma ya yi jami'i tare da su ku haɗa wannan hadisi da wa'ancan hadisai gaba dai don ku ƙara jin ƙarfin yin jami'in sallar nafila su ne sahihun wannan hadisi ne sahihi a karjahu musulun an haruna ibn ma'aru an katib ibn isma'il أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس يأتي وأنا حديثي نجم صلى الله عليه وسلم أن جدته ملائكة للي فأكا أنس ملائكة kun san wancan hadisi na wancan babi da ya wuce annabi ya yi sallah da su anas amma gidan uwa ta shi anas ummu sulaimi gidan ummu sulaimi in ba kuma ce ba to nan ko ba ummu sulaimi ba ce kaka ta shi ana ana ce mata mulaikat da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da a sana'atu ta gayyaci maza Allah saboda abinci da kai mai san sahabbai suna lura da annabi ya da komai bai ajiye bai ba kowa ajiya ba a addinin nan da aka yi aiko shi dai yaka kokari ya yi da sabon Allah to in suka kalle sun kaga yana jin yunwa to sai su shirya mai wani ɗan abinci haka cikin gida sai su gayyace to ita mulaika sai ta shirya abinci ta gayyace annabi annabi ya taho kuma fa akala minhu ya ci abinci. bayan annabi ya ci abincin sai ya ji daɗi sun makala sannan ya ce musu kuma fa da ku da ku tashi mu ku sallah wato ku tashi mu yi sallah da ku ya ji daɗi yadda wannan kaka ana ta girma shi wannan a albarka mu da kaka ya ce ku tashi wani wasanni na kuma zan yi sallah gare ku kala anasun anas zai ce fa kun fa ila asirin lana sai na tashi na ce na ɗauko wata tabarma ta mu kada su wata tabarma ta yi baki saboda daɗewa duniya nan dole ma da bisa saboda daɗewa da an kai ana amfani da ita wannan da hatu bi ma'in sai ni ruwa ne yayyafa mata don ta ɗan yi saukin dauɗa da aka rika wa kama alayhi rasulullahi sallallahu alaihi Sallam sai annabi ya hauta bar mana ya hauta bar mana sallallahu alaihi Sallam. shi matsayi ne na liman wa kafafta ana wal yatim wa ra'a da ni da yatim wani yaro ne karami yatim sai mun ka tsaya baya ga annabi mun kai kawo wal ajuzu min wara yana tsohuwar ga tamu taho tana bayan mu wa sallala na raka a ce ni manzo Allah ya mana sallah raka a biyu sun man karama sannan ya sallama idan mutum ya maka alheri ka ji daɗi a gida ne bai walakanta ka ba har ya ya isa ya gayyace ka gida ne ka tai babu laifi in ka an ka ci abinci an ka sha ruwa ka ce to ku tashi in maku sallah yi sallah duka arziki shi alheri da ka sani duka roƙa don shi wannan hadisi kun ga wata ruwaya sai ta ce to ka yi ma yaron ga addu'a ya ce annabi ya yi addu'a da alherin duniya da na lahira to kun ga wannan shi ma hadisi ne na jam'in sallar lafiya kamar wanda kun ka gani to ku gama da wannan ta kuma ku yi jam'i kowannen ku ya dibi abin da ya ka iya ko ba ka iya abu inda ya inganta daga annabi ka ce tau shi wancan hadisi mun ji shi hadisin sahihun a karajewa musulun shi ko wannan hadisi hada hadisin muttafaqun ala hadisi shi ko wannan hadisi da bukhari da muslim sun yi baki ga inganci duka hadisai na da jami'in sallar nafila kamar kuma kaja a karajewa muhammadu kun san akwai jahilai da yawa wai na kada a malanci suna cewa ba a jami'in sallar bila saboda jahilci da hasada da ta yi musu yawa da girman kai ba su iya yi kuma suna cewa a bai to shi na maka so ku lura da wa'ina hadisan da kyau ku sa su gaba ku yi kokari kowan ku shi abin da ya kai wa tsakani ne da Allah jawo muhammadu an abdullahi bin yusuf wa jawo musulun ko musulun ya fita da shi ayya haya ibn haya kilama ma amaliki أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد القلال حدثنا أبو العباس الأسم حول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر قال أمنا الكيري حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسحاق بن أبي للهى أنه سمع عمه wato ita haka bin abi dala ya ji an minai ana bin maliki ya kula yana cewa sallaitu ana waya timun lana na yi sallah da ni da wani ya timu na marayan mu ko kuma ya timu خلف النبي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وام سليمة خلفنا ummu sulaiman kuma tana bayan kun ga wannan hadisi kuma sai ya tabbatar da ummu sulaiman wato ita ce mulaikatu هذا حديث صحيح وانا حديث شما حديث صحيح أخرجه محمد البخاري يقول شيء عن عبد الله بن محمد عن سفيان وروي كما أرويت عن موسى أرويت عن موسى ابن أنس عن أنس شيء أنس بن يارنا أنس سنن داني موسى to ɗanai musa ya rawaito gare shi annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallabi wa bi ummihi aw khalati annabi yayi sallah da shi ana da uwa ce da yar uwa ce qala fa aqamani an yamini sai annabi ya sai shi ne da yake nan mu uku na a baya ne da shi mu uku nan. mata biyu ni namiji ni daya sai annabi ya sai da ni wajen dama sai mata sun kai sabu baya gare shi mun kai sallah wa kama mar'atu kalfa a yadda mace ta yi tsaye baya A mai littafin ya ce wa bin hadisa dalilin ala takadimin rijali da nisa cikin hadisa na akwai dalili wanda ya nuna gabatar da maza akan mata da haka ya ce namijin ala kenan ya koma gabansu wa in rijali wasu biyar idan maza sun yawa da sijawa yara ƙanana kuma sun yawa ya takaddamu rijalu maza sun su wuce gaba sun masu biya da sannan yara sun zuwa da sannan mata Limaru ya hana abi malikin saboda abin da aka rubuto daga abin maliki a ala shari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. A kama salata wa saffa rijala wa saffa khalfahum al-ilman wato annabi ya yi kama sallah wato ya tsaye da sallah ya yi sahu na maza manya yayi yi sau na yara sun masalla bin sannan annabi da yi sallah da so duka waɗannan hadisai suna tabbatar da wato a yadda ake so a yi sallah da mamu da namiji guda da mamu da namiji guda da mata da mamu da namiji biyu da mata mace guda duka hadisa suna bayyana da yadda ake yi wa ala hadal qiyasi ga wannan qiyasi haka ake gudanarwa idan salla Allah jama'a min al-mauta idan mutum ya yi sallah ga wasu jama'a na matattu duka sun mutu gaba dai yi jalo abdalu min mayar da imam wanda a mazibincin sai a tashi wajen liman fa yakunu rajulu aqrabuhum aqrabuhum sai ya zama babba sai ya ga shi an kusa da neman sun mastabiyu sannan karani sun malakunsa sannan mata maza sun malmaratu sannan mace wayan dubi dubi kabrin wahidin ya asu da su cikin kabari guda yi kaddamu abdaluhu ila kibla sai a gabatar da wanda ya fi su sai ya ya zama gaban soja a kibla wa yi mu rajul a gabatar da babba sun mastabiyu sannan yaro kalmar baya ne sun malmarta sannan masu maza sun malmaratu a tsirwa sannan mace ta zai ta ta karshe su Wahalar hada da karna wannan bayanin da muka ambata na karshen ga kaulu a mace allah ya shine magana mai yawan malamai masu ishi annal imama idan sallah bi rajulaini ya taqaddamu alaihima mai yawan malamai sun ce idan liman ya yi sallah da mutum biyu to sai ya wuce gaban su duka wa'annan salloli da kuka gani wato sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ba ko kai kai tahiya tare da jama'a ba ka komawa ka yi tsanki da mutum biyu kamar saura saboda ka duka sallolin nafila ne ba sallolin farilla ba ne annabi ya yi tare da su to wannan abin da ya fi kenan idan liman ya yi sallah da mutum guda ya tsaya dama gari idan sun kai su biyu su tsaya baya gari to amma in babu wani ba liman tsawon baya na can wancan tsawo na ƙarshe duka can na liman ya tsaya sai sun ka to sun ka iske sun ka bi shi sallah shi liman bai yiwa ya wuce gaba to ma mu ka wucewa su jawo baya to babu wani da za su ja baya to ya za a yi wannan sallah ya ce wa ruya an ibn mas'udin an ruwaito daga ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu salla biya biya alqamata wal aswada shi wato dan mas'ud ya yi sallah da shi da alqama da aswad fa kama fa kama ahadahuma an yamini sai sai da gudansu wajen damar gare shi wal akhar an yasari dayan su kuma wajen hawo ne wa abin wa warawahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato shi dan musawu wurin da ya tsaya babu inda mamu za su yi baya shi ko imam ba shi yin gaba shi bai yin gaba saboda haka inda ya tsaya babu inda mamu za su yi baya kuma shi bai yin gaba kuma su bai yi wa su yi gaba su bar liman baya sai sun ka tawo su biyu babu inda za su yin baya sai ya aje guda dama garai ya haɗe guda hau da da ya gama sallah da ya gama sallah an ka ce alagawa ta malam yau kayi abin da ba shi annabi ya yi da kuwa mu abin da annabi ya yi da mu wato baya mun ka kaya mutum biyu baya sun ka kaya sai ya ce to ai wannan ma annabi ya yi shi warawa ba ana nabi ya ruwaito shi ya ce daga annabi ya ruwaito sallallahu alaihi wasallam ya ce ai annabi ya ga ya haka na su saboda haka in babu wuri duk ku jera ka ba ku wucewa ba kuma liman kai wuce gaba akwai in liman ya wuce gaba sallah sai ta shiga rikici wasu na cewa babu ta girman kai gari shi yasa ya wuce gaba wasu na cewa akwai ta to sallar da babu rikici gare ta kowa ya da akwai ta to ta yi sallar da aka saba ni saboda haka maimakon liman ya wuce gaba shina ji shina gari wata rana a yi karatu a ce girman kai gare a da kaga an yi jani ka gani mai yawo ke gaba mutane su tsaba baya gare girman kai gare liman na mai girman kai gashi zaune to ka kauce ba abin da za ka bari wani shi ma wannan kara don ko ba ka so wata rana sai wani ya yi tun da rubuce shi ga littafi saboda haka manmakon ka kada kanka cikin ne cikin tsayin ka inda kake in sun ka to su sau wasu dama gare ka wasu hawa gare ka a yi sallah a kayi babu wanda ya ba ka da sallah amma da zarar ka wuce gaba to akwai da ka ciya ba ka da sallah kuma wata rana kana zaune sai wani yaro ya karanta misali da baka yi ai da ka gani ba ana sallah wai ya ga mutane sun to ya wuce gaba ai bai da sallah kuma in ya san kayi haka ne shi bai tawa gaba gare ka kun babu wani za ka yi sai dai ranka ya ɓaci kuma kai shiru ka ji ai yana da hujja ko dai kana da hujja ranka ya ɓaci to ka kauce mai irin wannan sai tsayin kawai da ka ga masa hudu ya yi tsayi ya yi Allah ya taimake mu shi mana jagora babun idawa kabala imamu bi makanin arfa babin bayani idan liman yana ba mutane sallah sai liman ya hawo wuri mai tudu mamuna kasa to ya halitta wani mamu ya ce ya jawo shi amma shi ma akwai maza ba da sai ya dani mai hawo wuri mai tudu ya akwai na lalura shi yasa kuwa ganin limanin makka sai an ka to aikin hajji ba ku gani ne sai in ka ta wurin da yake sama yake ka kasa shi yana sama to wannan lalura ne, to in akwai lalura ya halitta liman ya ya hau sama mamuna kasa amma in babu lalura to in ya hau sama wasu jawo shi za su yi kun ba su saurare ne sai ya sauko kasa cikin mamuni a kabara umar bin abdulaziz a kabara na bin jafar a kabara na abu ali abdulaziz haddasa abu Dawud. haddasa na amur bin ibrahim haddasa na hajjaju a libin jurai a kabara abu kalibin an adi an adibin sabiti ala asari kala adibin sabiti ala asari ya ce haddasa ne rajulun wani mutum ya gaya mini cewa annahu kana ma ammar ibn yasir shi ya kasance tare da mashahurin sahabin na ammar ibn yasir bil mada'in can mada'in sunan kasa ne wa uqimatu salatu sai an kai iqama sallah fa taqaddama ammarun sai ammaru ya wuce gaba shi ne liman wa qama ala dukkani yusalli akwai wani dukkani shago mai mai shigewa sai ya haye ya kamata sallah wannan su asfala ne mutane na kasa liman ya haifi da dukani da shago yana ba da sallah fa kaddama huzaifa sai mashahurin sahabin nan na manzo Allah guda ana ce mai huzaifa ibn liman sai ya wuce ya sa ya rasa kawai bai har ya kai inda yake fa akhadha bi yadayhi sai ya kama hannuwa ne guda biyu jawo shi baya yana jawowa ba a tuba hu amaru sai amaru ya biyo shi amaru bai ruwa ba saboda amaru ya san abin da ya rashin gaskiya na shi kuma huzaifa ya san rashin gaskiya na da huzaifa ya kama hannu a laifi ya jawo shi baya haka sai ya taho bayan an gama sallah sai suka yi magana hatta an zalahu huzaifa sai da huzaifa ya sauke shi to wala ma faraga amaru min salati sai da amaru ya gama da sallah sai kala da huzaifa sai huzaifa ya ce mai alam tasma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halan kai abin nan kai amaru baka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa idza amara rajul qauma idan mutum wa mutane limanci fala yakun bi maqamin arfa'a min maqamin kai ya tsaya ga wani da ya wurin su kirawa sama aw nawa zare ko abin da ya kamata kai amaru baka ji ba kala amaru sai amaru yake le za ka ittaba to kai ba haka da ka jawo ne ka gana biyo ka dan na sani don haka da kajiya wani ka gana na ja ai baka ga na ja ba wanda kajiya wani ita ba a to ka sai da bika ina akhadda ala yadi sada ka kama hannuna sai ka ga dai na biyo ka ko to kuma akwai wani jayayya na sanyi ka sani kun kenan wannan ba in ba lalura sun zama wadda a dole kowa ya san da ita ba to bai halitta ma mu na kasali mai hausa ya ba da sallah baya halitta sai dai in akwai lalura wadda ta zama dole kowa ya san ta a ko a saudiya ga tarawihi da suka yi liman in ya hau sama duka ma mu sama suke abin da ya sa kun ga ƙasa na cika mutanen adda yawa sama ta cika ƙasa ta cika mutanen na adda yawa don kun ga ba ma cikin masallaci sama da ƙasa ba har shari'a masu majidi wannan abin nan na ladan kuna gari har can wurin in lokacin riyewa na za ku ga tun da can ma ibn ladan tun da can kuwa ganin an ta shamaki an rihe yan sanda sun tsaya duk kowa ana nan cikin jihar mutal ɗin nan bisa gode bai ko ina an cika wannan kun ga mutane na son kai yawa ba wai wani abu ba ne liman can inda yake akwai mutane tare da shi da tarawih amma dai ga sallar farilla mutane ba su kai can ba illa dai lura ce ta rasowa a cikin mutane da kuma sauran lalurorin da suka sani Allah ya gafarta mana ya kara mana imani kuma ya kara mana tsoro ne da ibada sai da akhlaqi wannan hadisi da yake haddasa ne rajulun akhrajahu abu dawud fi as-salat wa hasanahu li ghayrihi ash-shaykh al-albani shaykh al-albani ya ce wannan hasanun da ghayrihi وروي عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى فوق ظهر المسجد بصلاه الامام في المسجد ابو هريره liman na sallah shi ko ya tawo bai samu wuri ba ko ina ya cika sai ya samu tsani ya tattaka ya hau bisa ka'aba ya ce Allah ba Allah shi gafarta wa mazaje mazaje addini Abu Hurairah ya ce ko ina ba mu wuri ya samu tsani ne ya aza ya hau ka'aba bisa yadda ya ce Allah ba ko ga kenan ma mu babu da yi ya hau sama inda sama inda liman na kasa mamu na sama babu da amma mamu na sama liman na kasa shi an bai da kyau Mamu na na na na a kasa liman na kama shi an bai da kyau duk da yake dai hadisa a farjewa arba'i haƙi ko da wuta shi أخبرنا عبد الوهاب بن محمد a أخبرنا na العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس على أقم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال همام يا شيخ صلى بنا حذيفة حذيفة يا صلى واتيا وصلى على دكان مرتفع بس قول دكاني ميت فسجد عليه سجود بس قريب fajazabahu abu mas'ud kun ga yanzu huzaifa na ashe dalilin da yasa huzaifa ya jawo ammar bin yasir shi huzaifa ya taba ba da sallah sai ya hau dukkani sai fajazabahu abu mas'ud sai abu mas'ud ya jawo shi kun ga an sana shi yasa shi ko yau da ammar ya hau dukkani shi ko ya ba da sallah shi ko sai huzaifa ya jawo shi kun ga tunawa ne mutane tashi suna tuna ma tashi. kamar da kun yi yanzu mutu tali masu wa'azi da karantarwa sai wani abu ya zo ya shi mummance da shi gaba ɗaya sai kana zaune kawai sai wani ya gogo waya ce yana tambaya kamin ka bashi ansa ya tuna maka ya tuna ma da abin nan da kammanci sai ka bashi ansa amma kamin ka bashi ansa alheri na farko da ya ma ya tuna maka abin da da kammanci akwai kwanuka masu alheri daga wayan wayanda ake so a yawaita ibada cikin sai mutum ya manci cewa yau da dare ko gobe sai kana zaune kawai sai ka je wayan wani yana tambaya yau na gobe ka ya tuna maka sai ka bashi ansa kuma ka yi mai godiya ka yi mai addu'a da shi da ɗaya ne da uwaye ne gaba ɗaya saboda ya tuna maka da shi sai ga dai kasuwa ce tana ci gaba bai san dalili to irin haka yana faruwa ga sahabbai su ma kamar da kuma shi lokacin da huzaifa ya hau dukkanin nan fajin gaba wa abu musaudin sai abu musaudi ya jawo shi bata ba abu huzaifa sai huzaifa ya biyo shi bai jayayya wala ma kadar salata sai da ya gama sallah kala abu musaudin sai abu musaudi ya ce ma huzaifa alaisa kada da hiya an hada abin da kai ba ka halan ba an hali gare ba wa kala lahu huzaifa alamtara ne kadai za ba su ba ka gani ba ni ma da ka ja wannan biyo ai na san bai da kyau mantuwa ce duk wanda kake kana iya manciya kai wani abu ita mantuwa aikin mutunta saboda haka su magabata sun gama lahiya mantuwa su babu su don ka ka kai wani abu su ba aibin ka suka gada ba don haka ba su talla aibin ka yanzu na kawai aka bada dan kuskure na mutum yayi a doko a kire yara a ba su abin nan da naira dubu a ce ku sai abin nan sai data ta ɗari biyu ka sai data ta ɗari biyu ka watsa ji abin da wace sai kawai ka ga yaro da ta ɓace saboda naira dubu kwana biyu sai ka ga yaro ya barkace an lalata mu uwa shi sai Allah ya isa mu uwa ga wanda ba ya Ko kowane na sai Allah ya isa mu uwa to wani ne ya hankuri wani bai hankuri wani da ka mutunci ne don yana da yana da kari wurin Allah shi ce ma Allah ga abin da ka so a yi daga shi za a yi don a wurin Allah shi ɗaya mutumin nan da kace mutunci ne ya yi mutum miliyan guda irin miliyan guda irin ku ya yi a wurin Allah ba wurin ɗan siyasa mai gidan ku ba to shi yasa kuka ne yaran na ta samun illa yaran na ta samun illa duk wanda adda da cikin ku ko yaro wanda ka je magana ka tare game da rubuce-rubucen da ya suna bacin mutane in wani ya yi hankuri wani bai hankuri in wani ya yi hankuri wani bai hankuri sannan mutanen da aka ɓaci cikinsu har da matsawa akwai wani aljani ɗaya zai ba yawon aljani ɗaya zai mika mashi kwana biyu sai ka a harka sai ta canza sai ka kama shaye-shaye ya ba aljani shi kawai aljani ya kama da zai yi ya juya shi kwana biyu sai ka gaya kama shaye-shaye don bai da digiri da yawa shi ke na sai zo ya lalace ku tare yaran ku. shi ni abin da na fahimta duk wanda ya fito takara yau babu ruwa ne komi za a yi a yi zai fi zaɓe shi ya gaba ne to ku kuta da ɗayan ku ku haɗa masu kasa wata hanya mai kyau wani ma wani ya kai musu ko ina a ƙyalla tsaye wannan ne ya fi mu da ko ina cikin ma jihar ce bai da ya ƙasa yana da ka buge shi da mota mun goyi ba ai wai bai tsaya kasa kuma mutum ya to ya shige kawon gaba ya ambato sallah ya shige kawon gaba ya dora kai ya kuma ya maye malamai masu wa'azi ana cewa shi an Allah wai shi ka tambaya bai ta yi a kasa waya shi kai ba bai ta yi a kasa an ka ce yana da ka buge shi da mota mana komi ba ai yana jira a buge shi da mota ya to ya bar ko kuma Allah Allah ya bari ka zama lafiya kai ka kai ka dan baka zama lafiya ko mugu na ko ko dan kwaya na ka buge cikin gurgudu yawa yana cikin bisa kare shara yana shi ganta gaje da ta hauka ko shi na kasa an ka buge baka zama lafiya ne bai baka kuɗi ba bale bai yi yawa malamai na suka shafu Allah yalla bai ya ji wanda ya kamar koyar ce to bai ta yi a kasa yace yana da kasa ka buge shi da mota mana ko ba ko wai da yake zama lafiya to ku ku tare da yanku Allah ya taimake mu ya sa kuna saurara abin da muke ga mu qultu walau kafal ma'mumu ba'idan an al-imam nace da a ce mamu ya tsaya nesa da liman wa huma bi masjidin wahid amma da liman da mamudu wuri guda suke cikin masallaci guda jaza ya hada wato kun san ma an bato baya cewa sallar wanda ya sallah kalfa safi ta hasalatul munfarid da kalfa safi sallar wanda ya sallah shi ne bayan sau ta inganta amma dai yayi musabuci lada ce ta rai to shi na yake da a ce nai kultu in ji mai littafi walau wa kafar mamun, da mamu ya tsaya ba ida alal imamin ne ya sa liman amma dai yawan fi masjidin wahida su biyu cikin masallaci guda su liman na nan mamu ya koma ta inda matan can ya ce Allah ba ka ya halatta sallah da ta yi sallah abu huraira ala ta kamar masjidi bi salatu juma'a abu huraira har ruhin masallaci ya haye ka'aba can ya hayi liman yana wani gini can yana sallah ƙasa abu hurera na can sama kuma sallah ta yi don haka don kayi sallah ne da liman kuma kai dai abu hurera shi dai ya yi sallah kuma sallah ta yi kala hakan mala an ya ce da ba haka an salliya wa bainaka wa bainahu na babu da yi kai sallah tsakaninka da da da abin nan da liman akwai na naharu korama kamar yanzu dan gulbin gana na na duku in kana jin magana liman babu da in liman na gabar ya ta kai ko kana sai yamma kace Allah ba ka bi shi in kana jin magana kuma kana gaba to ya halatta ka bi shi kace Allah ba masu mazauna na aka karɓa sallah mazauna ba a'a ai wannan tawowa na kai shi wanga ai tawowa na ba kullum kullum na su ma masu mazauna su kullum na da kuma su nasu liman gare su wani wannan su nasu liman gare su don haka ba gudana ba. Wa alaikum salam. cikin masallaci na inda ya kabata inda ya kabata cikin masallaci na a annan inda ya kabata masallaci na jaza jaza ya hada jaza ya hada amma dai shigo masallaci ya yi amma dai jaza ba ku lura ba ce a yi sunnatun ba ce a yi musu haɓɓun ba halatta shi ga magana jaza wa alaikum assalam eh? sallan ba su sa kananan kaya a wato wajen wasu malamai zuwa yi mutum kama a mai arziki ne saboda haka 'yan mutum da gangan ya yi bi hanyar ya aka gani su to da sallan kuma in liman na yi haka nan duk mamun da ya kalli yi ne zai da sallah saboda haka shi liman kyakkyawan tabiya an ka sani da shi ya san mun karanta wanda ya yi ko sawa za a idan akwai wanda ka sa tuwayi masu kyau da wanda bai sa mai kyau kun san ce a sa wanda shi tuwayi masu kyau ko an sani da shi an ka ce a ba wa alaikum assalam sai fi su yi ta su sallah nan da limamin su da komi yan wuta na wayan na yan wuta ne ba masallaci na suka zo su yan wuta ne suna abin da Allah ya la'ane su Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya sa mu kashe mai kyau wa gala abu mai jilazi abu mai jilazi ya ce ya tafi bin bi mutum ya koyi da liman wa in kana wa ma liman ko da tsakani ne da liman liman na nan wangage wangage akwai hanya idan ya koyi da liman sallallahu alaihi wasallam in dai sahu ya kai can in dai sahu ya kai can in ya koyi da liman sa in dai sahu ya kai can ku tuna duk masallaci na suka bi ba ɗaya suke da wa'ancan da sun ka zanna ta su daba sun kai nasu liman inda ba masallaci ba su wa'annan yan wutar wani hadisi ya ce na wani hadisi ya ce in kun kai haka nan kamar to kun kafirta wani hadisi ko ce lardalatu kon halaka kamar wani hadisi ya ce kuma domin karanta su da ku cikin littafin da kuka kafirta amma in dai yawan jama'a na ya kai mutum sahu na ya bi mu ko da kamar yanzu nan ya cika sai mutum shi sahu ƙetaren can ga hanya nan jaza ya halitta a auki daru ko akwai gina wata gina tsakanin su da liman idza sami'a takbiran imam in dai yana jin kabaran liman to ya in dai in liman ya ce Allahu akbar yana ji to ya halatta wajen wata adawa an yi salli ya bi salatul imam malla adawa ya ce ya halatta mutum ya bi liman sallah man alimaha wa in ba'uda ko da yana nesa da liman in dai ya san da liman ka sallah yana biye da shi yana iya tuka yana yana ji ko yana gani duk dai hanyar da ya sani ko ta hanyar ji ko ta hanyar gani ya yi abin nan mutum ya bi shi koda da nesa na ya yi ya sai dan yi majalisa saurin zama shi zalla kamin ya gama ya zama kamar da hadisi ya ce lazalantu ya zama dalun mudillun batacci mai fatawa to kamin ya zama haka ya zo ya bi mai yaki ba cikin gida ba ba cikin gida ba don wanda a cikin gida bai gani ko bai ji wa jaza shafi'i shafi'i ya halitta bin liman za jama'a ma masjidun wahidin in dai masallaci guda ya haɗa su in dai cikin masallaci guda ake ma abu da imanin anil imam ah, ba ah, anil ma'amuni duk da liman ya yi nisa ga mamu inda cikin masallaci guda na shafi ya ce ta halitta inda cikin masallaci guda na shafi ya ce ta halitta wa hatilabil binayi bainahuma yace sassabawa gine-gine tsakaninsu idan alima salatu da imani ko da a gine-gine ta saba tsakanin su inda ya ya san sallar liman ya san sadda ya kaduka ya san sadda ya kashi wa in kana bi fakara ko da cikin daji fa ja da ya zaka na talatin salatun min asgara in daji tsakanin mamu da liman ya kai zira'i haka zira'i zira'i sai wajen mil zira'i to inda yana ganin liman kuma yana jin magana shafi'i wajen imamu na shafi'i wato abin da sallaka ta yi wai za za da alaiha amma in ya wuce zirari ɗari uku au na bai nawa ma ha'idin ko akwai wasu gine-gine tsakanin su min bina'in wani shamaki tsakanin su na gine-gine au zidarin ko kuma bangaye lam su? bai halitta ba in ya kai kilomita 300 to bai halitta ba a ba kilomita ba zira ta ne wai juzu an yi kibar ma'amun mu fi rahabar da masjid ya halitta ma mu ya tsaya cikin rahaba masallaci a wasu mawatin bijan ko kuma cikin yili wanda ba a yi gina ba bijan bijami gina masallaci wa kalli ya rika yin sallah yana koyi salati da imami da sallar liman bil majlis cikin masallaci shi wa abin da illa kawai mutum yi wa yaran ga kai goma bakin shagon su sa limami su kawai na yan wutar amma in dai limamin na kabbi yace ko da abin nan wani ilina na da annan baki nan ne ba wa masallaci ya halitta ka bi ko da nan na ka tsaya kan bili na zala ka dai in dai wa salli da salatin imami yana sallah da sallar liman da masjidin limamin a cikin masallaci wa in lam yatasil da hisab ko sahu bai sadu da shi ba wato ba sahu na ya kai can ba ala salatu da aka jira'i akan jira'i dai kai wa in wa kaba bi darin mamlukatin yashradu ittisalu shaki amma in mutum ya tsaya wani gida wanda an na wani gida na na wani to nan kam akwai sharadi kamin a shiga cikin gida kamar yanzu nan da bai ana sallah na ka shiga ga gida haka yace to na akwai sharadi yusharadu ittisalu shaki min al-masjidi bil masjid sharadi na kamin ka tsaya nan ka bi shi sai in tsawon masallaci sai in saman matsalaci ya kai gida in kan saman matsalaci bai kai wato in ka tsaya nan kai ka shiga cikin la da jarar masjidi illa bil masjid babu sallah ga makwacin matsalaci ko cikin matsalaci nan sallah kawai ne ya rasa an dai liman na kai nan warge ya kana an liman ya gama sallah sai ka ko ka gama wargin ka yi kama ka yi sallah amma idan ka ya kai duk inda ka ya kai to gidan da Allah duk inda sahu ya ya ya ya gina da shi duk gidan da Allah su ma suna ya da sahu ku lura da kyau abubuwa na da sauki kamar da kuma gani suna da sauki babu abin da wahala ga abubuwa abubuwa na da sauki gwargwadon wanda a mutum ya abin da wanda duk kaga bai kula da sallar jirgi ba Allah an bai da shi da alheri amma dai abubuwan suna da sulhu in Allah bai da mutum da alheri ba mu yadda za ka yi shi to ƙarshen wannan babi kenan da ƙarshen wannan babi kuma nan za mu kwana in Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya kare mu daga sharorin masu shi ya kare mu daga cutar masu cuta da mu da kowa Allah ya shirya mu ya shirya mana mu ya shirya mana mata ya sa masa albarka Allah shi aza mana su ga hanya ta madaidaiciya da mu da su Allah ya kare mu daga sharrin duk wani da shi ya sa aljanna a koma kuma ya ba mu ikon kwana nan wa alaikum assalam Thank you. to ni san da duk suka magana a ce za mai ka kaza ko ba abin da wanda aka kasance ba saboda haka abin da zai aka bi bi za a yi a haɗa kan mutane bi za a yi a raba su yanzu tsari ko yi masallaci kamar nan wasu sun koma can su ana samun haɗin kai idan akwai malamai nan kowa ba kokari yake ya ga mutane gare ba to duk wanda ya gina masallacin na baya dan mutan masallacin na baya ko gina shi da mutane ya raba kan mutane ya yi zunubi da aka ce ma alkabira bai kai ne ba gine-ginen masallacin da kaka gana ana yi da shi na yadda da hankali gine-ginen da kaka gana ana yi inda duk an kace ce mutane na da masallaci guda kuma yana da su to duk masallacin da an ka tawa an kai wurin in dai ba limamin mugu na ba don ya saba maka ga abin da ka so in dai ba mugu na ba don masallacin da an kai wurin suna ne masjid da jira'a in akwai hukuma ta musulunci bugu shi za yi ta mai sai burbuzo inda za a rika zuba shara ko kwasu shara sai da musa ya zube kamar wanda an da yawa wani masallaci da an kai mai don a raba kan al'umma to duk masallatai yanga da kaga na ana gina mai yawan za ka ga wani yana gama gina masallaci sai ka ga hanyoyin samun kuɗi ne sun kaci zunubin nan da ya ɗauko masallaci ya yanke bai duk wani abubuwan da aka yi na raba kan mutane ne suna a dauri guda in an ka gama sallah wanga ya jibi wanga wanga ya jibi wanga ka gaisa ya to ya raba to wannan zunubin yana iya kalle mutum yana iya bayan ya kalle mai jari ya sa an kore daga aiki yana iya kalle kawo mutum kuma ya hana mutum da magani to a irin wannan duk wanda ya wannan ai ku dibe su da kyau ku kai mai yawa in kun ka dibe su za ku ga wani yana gama sai ku ga wajen aiki ne ya samu matsala wani yana gama wani ya zo ya yi masallaci yana gamawa ana ganin ya yi abin kwarai yana wata ana mai kirari kai shi zai isa ya biyo raba kan mutane yana gamawa wani ya zo ce kaya ne na miliyan ɗari takwas ko labari ne ba ko mutum. kamar in ka ko sabon shiya inda babu masallaci to sai a yi to waɗanda za su zo da baya su ko da ɗan su su su ko yan sabin gani yan da su. in Allah ya tashi taimakonka ko ga shi ya haka sai ya kawo ka shi yadda babu masallaci sai ka sai ka gina to daga baya waɗanda za su wasu baya gare ka suna Allah zai la'a saboda haka ku lura na ai wasu shi na ka kare su wasu shi na ka kare su wasu shi na ka sa iya dushi na ka musu gaskiya shi na gaba yi shi na gaba duk sace-sacen da suka yi ba a yi magana ce sai yanzu da taba Allah sai Allah shi gwada mai ga ita da biyu da sai dai ka ji an ce ya kawo a an shi biliyan tara na naira gare shi kuma ba shi dai ba duk wannan an ka an sa ana nan ana biya sai ana nan ana bincike ne wata rana da zai ji an ga yace kuma a ce ga wata ta taso ai wasu tun nan na suka jawo wasu 'yan kasuwa kuma nan na suka kai duk inda za ku yi masallaci ko wani masoyin ku zai yi masallaci ku kama mai bida a sai inda babu shi mutane na nan masu bida masallaci suna nan ba mu ko san iya kasu wanda ka bida masallaci to ka bidi inda aka bida masallaci ka sai kai ba inda ba su da bukata ba don bukatar wani zo ya ce mai malam yana so yin masallaci na ce na haka sun kai ya ce yana da wani hili bakin gida na nan ka kasance shi na ce akwai masallaci shi ya ce akwai masallaci yana na yana dibe gida na na ce kuma ka toke wani masallaci sai na ce mai don in jaraba shi na ce mai to abin da za a yi bari mu bincika ma inda aka samu wa'anda adda bukatar masallaci ka yi masallaci wurin tun da zai yanzu ka ware waɗanda kuɗi masallaci aka sun kai yake ka na biyu zai dawo ce malam amma magana masallaci ko can ba dan Allah zai yi ne ji dadi na ga alhaji wani ya yi garka ta yi to shi ba zai zo shi shi ma garka ta yi ya raba kan mutane mutane shi yana zaune lahiya lokaka don musu balayi. yau kaka an ka tsara ko ana haɗa wuri guda ana tawa shi kana zuwa juna na yake ce balle ka raba su kila ka je ka doko wani abin nan wani limami dan shaku ko dan shaki tunda shaki da boye na zama ya tauye sirrin mutane yana ba shi mutane shi ya gaba su shi yau ga mutane wanda suka ba shi mutane zai ce ah, yana da karatu a tsaka da ya yi ba shi mutane sai Allah ya kai shi ya ɓaci wanda ba a faci Allah ya daga ta san su dawo suna kaga ni wa wa sai su dawo da gaba suna suna suna ganin da tunda yau kowa ka ci mutuncin mutane yau da gobe sai ya ci mutuncin wanda ya an ci mutunci ne Allah ya amfani zan duwar ko garin mu ya mace da ga abai na Allah wanda kuma kwat taba shi Allah ya amfani kuma ganin mu ya mace haka kuna ganin ana ta abin da aka yi duk abin da kuka gani na Allah na nan kuma ya sa abi ne kuma wani ba ku san shi ba shi ne ya san shi ba nan ta ga muku wani mutum da mun ka sai an kai wari mun ka sai roƙon ruwa nake da taro ni nake da taro wani gari nace a to a zanna ni tara malaman ƙauyuka don su ne iya gada su ya yasa ni tara su malaman ƙauyuka su ne iya gada su malaman birane yana nan da su amma ban yi da su kamar na ƙauyuka saboda haka ta tara ƙauyawa mun ka zanna ke a karanta ƙur'ani a kawai an ka sauke ke duk a biyo layi duk malamin da annan kowa zai ya yi addu'a mun ce a an ka kawo ga wani ba ƙauye wani ba ƙauye ke mai na gila hada biya gare malam wani ya daga hannuwa ne haka Kada a jima sai ga tagogi sun duk kame a jima sai ga tagogi suna bugun juna to abin nan iska ya taso da an ka kama ruwa tun da azhar har la'asar sai ba dauke ba mun kai sallah haka a magariba ta tawo ba dauke ba ce ma direba na ya jawo mota ya kawo kusa baki ga bakin ajiye wata makaranta da muka taro nan ke shigo ni turabi na shi ke rashin shiga mota na baro su ta ana ba ba dauke ba makauye to Allah na nan da irin ba kawai yana nan yana ganin cikin da mun kafe su ina girmama shi bai sani ba na san ko ne na shi bai zaka kai amma ni na san ko ne to Allah na nan da irin su suna nan cikin mutane ku ba ku san su ba shi ya san abinci saboda ka kowa ka ji mutum sai ya wada gare su yanzu irin wanga da Allah ta wa babu duk abin da yake ba Allah shi ya dai Allah ba ruwa da Allah ya kama babu ruwa tun kame a zo an magariba ta taho ba doke ba ni ba sassa ta haka buke ba don ni mota da shi kundi kan ne yauke to Allah na nan da irin su duk wani ɗancin mutunci wata rana sai ya bada gare su kwana biyu sai ka ya lalace wani ma sai ya kama shaƙi bai da jama'a shi ke na an gama ku yi gwargwadon abin da kuka yawa kuma ku tsawaci yaranku ku tsawaci ɗayanku kada ku ci mutuncin kowa in za ku gina masallaci ko makaranta ku bincika inda babu mabukata na nan kakku gina inda kuka raba kan mutane kan su haɗe ku raba su ku sa su yi tabbatin juna ku dibi inda adda bukata ku bincika abinda aka matsalaci in ka gina shi in Allah ya yarda in dai saboda Allah kai shi da dukiya halaka aljanna kai to amma shi ko in ka gina shi inda za ka raba kan mutane in Allah ya so dan wuta kake to mutane na nan na bukata dan me zaka wanda kudin ka gaban sa dan ya rade sai ke kawo masallaci suka so a rufe su shi shi nan ka je ka raba kan mutane su dawo shi ta bace juna kwana biyu ka ga matan su ma suna gaba ɗaya suna gaba wai kai ka ci kai kai ka musu abin da suka so ai ko gwamnati duk gwamnan da ya ɗauki irin wannan mataki sai ya walakanta ga siyasa ko ba shi ya gama ko wani kowane na ɗauki matakin gina masallaci ko ina barkatai ku bashi ɗaya ku gani za ku gode ne kare ai wasu sun yi haka ne kaka kun ka gane su wasu sun yi haka ne kaka kun ka gane su ko ko ni dai na gane su ko ku gane su ba ka raba kan mutane Allah ya kyale ka bai kyale ka bai kyale ka sai ya maka hukunci kuna tunani in za ku gina masallaci waɗanga yaran zamani in kun gabe ta nasu duk sai an wace kowane shedani ya taso sai ya kai ake shirin a masallaci da yadda ya ya sa wannan ma shi an limami wuri kana wannan shi an na'ibi ne waɗanda ɗan kwamiti na zan zan shi kwani to ba shi na suka shi ba wani mai yaudari ya ke yaudara ya ce wani wuri bai ɗan taimako shina da yan kwamiti sai an ka ce to abin da za a yi a ka te ka to da yan kwamiti za a ba shi taimakon miliyan kaza amma ya zo da yan kwamiti wai yan kwamitin can bai son su samu wani abu ciki sai ya nada wasu yan kwamiti wai san na kan motsa ba a ce wanga da tore shi shi ko ya yi shi a sai ya sauri ya nada wasu yan kwamiti sai ya toye a shi kwamiti ko da yayi wata mai yan kwamiti ya tsohon ga dan wai kuma duk da awa addini su kai wanga abu na wanda da sani kani yi aka yi da waɗanda mutane kuma a ce wani mutum wani mutane suna a limamai limamai ko shekaru ku yi ma'anar da salati sallallahu alaihi wa sallam alamun sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد